ولما كان تفضيل التابع للعمل الأفضل من المكلفين المختارين هو هو الأمر الذي يوجبه الحق والعدل كان التفضيل في في تاوى في سامو sai في في كو allati ko attabi'u lil amal al afdali me bin biyayyen aiki min al mukallafina al muqtarina huwa al amru shine gaskiya alladhi yujibuhu al aqu wal adal kana min al adali an yufaddila Allah al mujahidina gaskiya ne adalci ne akai a fifita mujahidai fi sabilillahi بأموالهم وأنفسهم على القاعدين فقال الله عز وجل في سورة النساء لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إيه جماعة لا يستوي الكائدون وانت سكتون عقدا باسا دقا مموني باسا انديد غير أولي الضرر بند ما سؤذري ba sa yin daidai da mujahidai fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sai ko magana ba za a taɓa yin daidai ba tsakanin waɗanda suke a masallaci suna zuwa gona suna taimakawa akan gona wanda kuma ana binan da waɗanda ba aikin fari ba na baki ba su da uzurin komai da ya same su ba za su yi daidai ba ko a masallacin aka ɗauke su daidai ba ya dalci ba dole ta mai zuwa gona ya kai wancan ya je ya ba da dukiyarsa wannan ya ba da dukiyarsa bai je ba wannan ya ba da kaza wannan ya ba da shawararsa wannan ya je ya yi aiki kuma allah na gani in aka ce aka ɗauke wa nan daidai ba ya dalci ba dole waɗanda suka tsaya suka yi aiki kai ma inda ka je ka yi aiki kafi a wurin za ka zama kafi tunda ba gona ce ba kada ba ita ce buga misali ya faɗo kai ba a daidai wal na fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahul mujahidina Allah ya fifita mujahidai masu aiki bi abwalihim wa anfusihim على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى فالآن هو ني الآن دامس الجنة سيدي أما بعدين تكبر وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين Allah ya fifita mujahidai masu aiki da dukiya da jiki a ajaran aziman lada mai girma alal ka'idina. Darajatin min wa makfiratan wa rahma wasu darajoji ne daga Allah da gafara da jin kai. Wa kana Allahu rahim wa gafurar rahima. wa kana min al-adali yana daga cikin adalci an yufaddila Allah man anfaqa min qabli fatahi makkah ainihin wanda ishe da dukiya kafin fatahu makka wa qatala ala man anfaqa min ba'dil fatahi wa qatala قال الله عز وجل في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل منكم wanda suka ba da dukiya kafin fatahu makka ainihin kuma suka fita aka yi fada da su ba sa zamowa daidai san ula'ika azamu daraja wannan sun fi girman daraja daraja min allazi da anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada al-husna والله بما تعملون خبير وكان من العدل daga cikin adalci Allah ya sauya Allah azza wa jalla bainal muslimin wal mujrimin Allah ba zai daidaita musulmai masu ba da kai da wa'annan masu taurin kai فقال الله تعالى في سورة القلم إن أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ميكو كينو في زام وصنع مسلمي دي دي دا مجرمي wannan sun kubuta daga ba su zagin ku ba su bata ku ba su ci muku mutunci wa'annan kuma suna zagin ku suna bata ku suna ci muku mutunci ai daidai suna kushe duk abin da kuka zo da su ai yin kuka dauke su daidai ku ne ba kuka ta cewa ma ni dan daba ma ina kowa ya san nashi duk da wani ya kawo gyara in ji maukaci ne bai san nashi bai ce ko ya san nashi oh. in je na kan ya san da kai ya rike ka na kan ya san abin da yake yi malakum kai fata hakumuna nan da ke tsayawa Now.